يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن bid'a محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في yan uwana musulmi da muka haɗu da ku a wannan masallaci mai albarka baitun min buyutillah wannan unguwa state locust ko shagari locust a nan birnin damaturu jihar yobin najeriya a wannan yammaci na sha uku ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina sha hudu kenan ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya ina miƙa saƙon gaisuwa gare ku ku da kuke nan da duk waɗanda suke jinmu da waɗanda za su ji mu a nan gaba da gaisuwa ta addinin musulunci ta hiyata min indillahi mubarakatan ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma gaisuwa ta girmamawa ga dukan manya-manyan malamai da shugabanni da sauran 'yan uwana da muka samu halarta wannan wuri mai albarka ina yi mana addu'a Allah Ubangiji ya lullube mu da rahamarsa ya kuma game mu da samun sakinarsa ya kuma tabbatar mana da samun gafararsa shekaran jiya sha biyu ga watan biyar ranar alhamis an samu wata babbar waƙiya da ta faru a jihar Sokoto wadda ta jijjiga Najeriya. Wata ɗaliba 'yar makaranta a Shehu Shagari College of Education da yake Sokoto ta yi maganganu na ɓatanci a kan manzan Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam mai suna Deborah Samuel. Wannan yarinya bayan ta aikata wannan laifi na ɓatanci akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon abin da bai kai a ce sai ta yi haka ba domin babu wanda ya tsokane ta ko ya tunzura ta babu wanda ya tsokane addinin ta ko ya tunzura shi a cikin grup ɗinsu na aji wani ya tura wani abu na saƙo na addini saboda a cikin ajin da ma'abota abota ɗin din akwai musulmi shi kuma musulmi a duk inda yake bayan al'amarinsa na duniya yana hadawa da al'amarin addini domin tunatar da 'yan uwansa don haka wani ya tura hadisi a cikin gurub din wannan yasa Debora bata ji daɗi ba sai take inkari sai take cewa me yasa za a rinka tura abubuwan banza a cikin wannan gurub wannan gurub ne da ya shafi a tura abubuwan da suke da alaka da karatu da jarabawa amma me yasa za a tura maganganun banza wannan bai tsaya nan ba har sai da ta faɗi manzan Allah sallallahu alaihi sallama kuma shi ma ta ce banza kuma har ta faɗi kalma ta ashar wanda ba zan iya maimaitawa ba saboda girmama janibin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ta faɗa kowa ya sani fari yake kamar yadda hasken farin wata yake a daren sha hudu ƙal yake kowa yana gani kamar da rana a tsakiyar rana cewa aikin ta mummunan ta'addanci ne wanda dukkan al'umman musulmi suka yi ijima'i cewa hukuncinsa shine kisa al'ummar musulmi ba sa wasa da duk abin da ya shafi sunan muhammadun rasulullah layi ne da babu wanda ke iya ƙetara shi komi darajarsa komi matsayinsa komi girmansa komin mutuncinsa daraja da girma da mutuncin nasa ya ƙare ya karye lokacin da duk ya taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan haka yake a cikin zuciya ta ni mai magana haka yake a zuciyar duk wani musulmi yu'minu billahi wal yawmil akhir don haka wannan abin da ta yi wanda masu shaida sun ce ba shi ne karon farko ba ta taɓa yi aka ja mata kunne kunnen nata bai jawu ba ta yi a baya aka mata barazana barazanar ba ta yi mata amfani ba don haka da ta kai wannan makura wanda ya saurari wannan odiyo da wani bawan Allah mubasharatan bayan an yi wannan abun ya turo mun odiyo na taurara na ji waɗansu a baya suna jan mata kunne suna ce debo ki kula fa wannan abun da take faɗa ta ce ba ta tsoron kowa ba ta tsoron komi to su kuwa matasa suka fusata suka yi fushi da fushin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi fushi da fushin Allah suka kasa kontrolin ɗin kansu suka kasa haƙuri akan a kama ta a kai ta gaban jami'an tsaro suka je suka aiwatar da kisa a kanta kuma har suka ƙona gawarta wani al'amari ya jawo maganganu ya jawo kuma hargitsi da tashin hankali musamman a jihar sokoto daga lokacin har zuwa yanzu nan ba a samu cikakken nutsuwa da kwantar da hankula ba sakamakon wannan al'amari da ya faru a jiya a shekaran jiya to wannan naga ya kamata a ce mu ma mu faɗi iya abin da za mu iya faɗa akan wannan al'amari to amma abin da zan tambaya a nan shine duk mutum mai hankali sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba idan yana so a lalubo hanyar magance wannan matsala da ta riga ta auku a tsayi da ita da kuma magance aukuwar irin ta a nan gaba idan yana so ya yi adalci kuma ya magance da gaske zai ɗauko tushen matsalar ne daga inda ta fara ko kuma daga inda ta ƙare. don haka wannan al'amari gaba ɗayansa daga wurin wa ya fara daga wurin waɗanda suka kashe debora ko daga wurin debora dukkan waɗanda suke ba da wannan labari sawa'un a kafafen watsa labarai na conventional media da kuma waɗanda suke ba da labarai ta hanyar social media dukansu sun ce saboda debora ta yi fatanci ne ga addini amma dukkan waɗanda suka yi magana galibinsu sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba abin takaici ne sai suka tsallaka abin da ya faru a farko sai suke yin magana akan abin da ya faru a ƙarshe galibin masu magana suna Allah wadai da waɗanda suka kashe Debora bana jin mamaki idan na je Allah wadai daga waɗanda suka kashe Debora ai daga waɗanda suke magana ba musulmi ba akan waɗanda suka kashe Debora idan ba musulmi ba ne amma abin takaici da ban mamaki shine mutum ya iya sauraron wannan odiyo na abin da Debora ta ce a akan annabinmu sallallahu alaihi wasallama bai fara yin Allah wadai da abin da Debora ta yi ba sai ya yi Allah wadai da abin da aka yi wa Debora to Allah wadai da duk wanda bai yi Allah wadai da abin da Debora ta yi ba ni a tsammani na duk musulmi da ya san menene matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka fusa ta mutum akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aikata laifi mu tsaya akan cewa abinda matasan nan suka yi laifi ne eh je laifi ne amma wa ya jawo laifin yanzu idan kana so ka magance matsalar za ka dubi wanda ya laifi na biyu ko kuma za ka dubi wanda ya jawo aka yi laifi na biyu to ballantara ma abin tambaya shine shin kashe debora laifi ne wannan fa idan an ce laifi ne to ya kamata ka fara magana daga wanda ya aikata laifi ba tare da kayi la'akari da wanda ya sa ya aikata laifi ba ba ma goyon bayan ɗaukar doka da hannu ba ma goyon bayan kawo fauda da rikicewar al'amura da tsokano hargitsi da taba wanda bai yi maka laifi ba ba ma goyon bayan wato watsuwar wannan matsala da za ta yadu har a ce za a ƙona wurin bauta ko a ƙona wani mai bauta ko a taɓa wanda bai ji ba bai gani ba ko kuma ma mutum ya ce zai ɗauki doka ya ɗauki mataki da kansa wannan ba ma goyon baya amma muna Allah wadare da wanda zai tsokano a yi hakan mutane da yawa waɗanda ba su fahimci musulunci ko kuma matsayin musulmi ba suna tambaya wai me yasa musulmi suke fusata me yasa musulmi suke fita a giya me yasa musulmi ake kasa tsare su ko kontrolin ɗinsu musamman matasa idan aka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yiwa da yawa daga cikinsu ba su san menene matsayin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma darajarsa a wurin al'umman musulmi ba shi ya sa suke wannan mamaki to amma a cikin wannan lacca tamu za mu yi ƙoƙarin nuna wa mutane da wanda ya sani mu tuna mata da wanda bai sani ba mu sanar da shi shin wane ne kan manzan Allah a wurin musulmi kuma me yasa musulmi suke iya fita daga inda ake tsammani za su tsaya a ciki idan aka taɓa musu Muhammadu Rasulullah. Ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin zuciyarmu ta yi naso ne ta shiga cikin jinin jikinmu, ta ratsa a cikin tsokarmu, ta haɗa da ƙasusuwanmu, wallahi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙaunarsa a cikin zukatan musulmi ba za ka iya kwatanta ta da duk abin da ɗan adam ke iya hararowa ba saboda ƙauna ce ba abin da ɗan adam ya sani sama da kansa to ƙauna ce wanda ta fi yadda mutum yake ƙaunar kansa da kansa don haka ɗan adam bai san wani abu sama da yadda ya san kansa ba bai san wani abun da yake so sama da kansa ba shi yasa kwakwalwa ba za ta iya auna matakin son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin al'umma musulmi ba don haka ba za ka iya auna yadda fushin musulmi zai iya faruwa ba idan aka tsokane su akan taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mataki da za ka ɗauka domin magance irin wannan kamar ka tsare masu taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ba a taba shi ba to ba a taba musulmi ba kuma za a zauna lafiya kuma za a kiyaye doka an kashe musulmi dubbai a cikin wannan shekara daga lokacin da aka fara wannan shekara zuwa yau na tabbatar an kashe musulmi sama da dubu ɗaya a najeriya a shekara da ta wuce an kashe shekarar bara an kashe an daɗe ana kashewa amma ba a ga musulmi sun daga hankali dukkansu su fito su kama wani su kona saboda an kashe musulmi sama da dubu ɗaya ba amma wallahi in aka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kwance a cikin kabarinsa wallahi sai ka ga musulmi sun fita a giya sun zama kamar ba da hankali saboda hankali saboda dama hankalin nasu shine Muhammadu Rasulullah ba ta gani sai da ganinsa ba ta ji sai da jinsa ba ta motsi sai da motsinsa rayukansu gaba ɗaya fanta ne ga manzan Allah kowane musulmi a duniya yana ji cewa gara a kulle masa kai akan a tofa wa manzan Allah ya wuce kowane musulmi inda ya yi imani idan aka yi magana akan an ƙona wani saboda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takaicinsa na farko shine zagin manzon Allah kafin ya tuna da an ƙona wanda ya zagin duk musulmi na duk musulmi na kirki wanda ya san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi magana da sunan imaninsa gare shi ba da sunan siyasa ko da sunan wata kujerarsa da yake karewa ba wallahi duk laifin da aka aikata akan wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara tuna zagin manzon Allah ne kafin ya tuna da laifin da aka aikata wa wancan amma me ya samu al'umman musulmi idan za su yi magana ko za su yi martani akan wannan al'amari sai su yi daidai da irin na arna allazina la yu'minuna billahi wa rasulihi shi me ya samu shugabannin Najeriya musulmi shin me ya samu manya-manyan mutane a Najeriya musulmi da ba sa tuna shin wai waɗannan mutane ba su yi imani da Muhammadu Rasulullahi ba? Sallallahu Alaihi wasallam. To bari ka ji menene matsayin manzan Allah a wurin musulmi da zai sa ka gane me yasa ake yin laifi idan aka yi laifi wa manzan Allah. Sallallahu Alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ƙaunarsa da ƙaunar manzan Allah a wuri guda duk wanda ya ƙaunaci Allah to dole zai ƙaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma matakin ƙaunar Allah da matakin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aji guda suke bambancinsu kaɗai shi shine ana ƙaunar Allah ne a matsayinsa Allahu rabbul alamin ana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa na Muhammadu Rasulullah bambancin su shine wannan kauna ce ta bauta wannan kauna ce ta biyayya amma dukkan su kauna ce ta aƙida ta cikin zuciya wanda ta yi naso a cikin jini kuma ta ratsa gangan jiki wanda mutum yake ji wannan kaunar ibada ce wanda tafi masa kowace ibada girma ita ce mahabbatullahi wa rasulihi kuma wannan kaunar ita ta jawo ma yake bautawa Allah ita ta jawo ya ce wa Allah la ilaha illallah ita ta jawo ya yi imani da manzan Allah har ya ce Muhammadu Rasulullah har ya zama musulmi saboda wannan kaunar ita ce asasi don haka wannan kaunar a wurin musulmi ita ce rayuwarta gaba ɗaya ita ce kuma imaninsa gaba ɗaya musulmi kuma rayuwarta gaba ɗaya akan imani take shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce a wajen musulmi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ubangiji ya fi masa akan son iyayensa akan son ƴaƴansa akan son dukiyarsa akan son matarsa akan son dukkan mutanen da ɗan adam zai iya so a duniya qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa matakinu tarbawnaha a habba min minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah ce ka da su idan kuna jin cewa iyayenku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da matanku da danginku da dukiyoyinku da kuma abin da kuke juyawa na kasuwanci shi kuka fi so sama da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gidajenku kuna tsammani wannan sun fi muku soyuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da gwagwarmaya kan kare matsayin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ku jira kafin Allah ya zo da al'amarinsa wannan shine matsayin musulmi cewa Allah maɗaukakin sarki da manzonsa sun fi musu akan iyayensu kuma idan mutum ya saba ma Allah da manzon Allah to ko iyayensu ne ko ƴaƴansu ne ko masoyansu ne to waɗannan mutane sun zama mafi kaskancin makaskanta a wurinsu la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wanda duk Allah ya rubuta imani a zuciyarsa to baya kaunar kowaye ne ko da iyayensa ne ko ƴaƴansa ko matansa idan dai har ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ballantana wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salasun man kunna fihi wajada na halawatan iman duk wanda yake da abu uku ya samu ɗanɗanon imani a zuciyarsa abu na farko shine an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma kuma. ya zama ya fi ƙaunar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da yanda yake ƙaunar kowa da komi don haka ƙaunar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa shine halawatul iman zaƙin imani da ɗanɗanonta duk wanda bai ji wannan a ransa cewa ya fi ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi sallama da aka taɓa shi sama da kujerarsa ko mecece kujerar ba sama da iyayensa ko wane ne sama da 'ya'yansa ko suwaye wallahi wannan mutum lam ya duk ta'amal iman lam ya duk halawatan iman wannan bai ɗanɗani zaƙin imani ba in dai za a taɓa manzan Allah ta kuma baka tuna wannan ba sai kana tuna wanda ya taɓa wanda ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik a cikin Sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in yace babu wanda zai zama mai imani daga cikin ku har sai ya zama ya fi ƙaunata sama da yadda yake ƙaunar 'ya'yansa, sama da yadda yake ƙaunar iyayensa sama da yake yadda yake kaunar dukkan mutanen duniya cikin dukkan mutanen duniya nan har da shi kansa hadisi ya tabbata daga Umar dan Khattab kamar da yake cikin Sahih Bukhari ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya manzon Allah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi allati baina jambai yace ina kaunar ka ya manzon Allah sama da yadda nake kaunar komai a duniya in banda kaina in banda raina da yake tsakanin kafaduna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi allati baina jambai yace wallahi imanin ɗayan ku ba zai zama imani ba har sai ya zama yana ta sama da yanda yake kaunar ran nasa da kake faɗa Umar dan Khattab yace wallahi ya Rasulullah da ban sani bane amma yanzu na gane la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambai yace wallahi na fi kaunar ka sama da yadda yake kaunar kaina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ana ya Umar yace kwarai yanzu ne imani ya cika ya zauna da gindinsa ya Umar duk wanda imaninsa bai kai yadda yake kaunar manzon Allah sama da kansa ba wallahi bai zama mai imani ba ta yaya za a yi wani ya kawo maka hari ka yi ƙoƙarin ka kare kanka sai wani ya zo ya ga kana kokarin kashe wanda ya nemi kashe ka kuma ya zo ya ce laifin ka ne akwai ta doka a duniya da ba ta yadda da self defense ba ko a cikin constitution din Najeriya akwai ka'idar self defense a matsayin wato kariya daga mutum idan ya kashe wani duk mutumin da yake neman ya tabbatar da abin da aka bashi a dokar Najeriya na constitution din Najeriya a section 33 na right to life dan ya zauna da rai da lafiya shine kar ya taɓa wani amma mutum yana rusa wannan to constitution din da kansa ya ce wannan haƙƙi na section 33 da ya baka daman ka rayu a kanka to ya rushe idan ka nemi ka taɓa ran wani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ran manzon Allah ya fi naka idan za a kashe ka sai ka kashe wani baka yi laifi ba sai manzon Allah yake ka fi son sa sama da kanka idan aka taɓa shi kai kuma ka taba wani ya fi akan ka taba wani in ya taba ka wannan shi shine abinda musulmi suke ji shi yasa tun da an yarda a doka ka kashe wanda zai kashe ka to doka dole ta yarda ka kashe wanda ya fi muhimmanci a kan kanka idan an taba shi ka kashe wanda ya taba wanda ya fi muhimmanci a kan kanka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya rasulallah, ina tsananin yadda tambayarta a akan tashin kiyama ya ce da shi ya rasulallah yaushe ne tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wa ya ce masa me ka tanadar wa tashin kiyama da har kake tambaya a kanta ya ce wallahi ni ban tanadar da yawan sallah ba balle yawan azumi balle yawan sauran ayyuka na nagarta ni abin da na tare da shi ne tsananin ka ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace anta ma'a man ahbab. kana tare da wanda kake so a cikin aljanna wannan ya nuna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanya ce ta zuwa aljanna wallahi idan kana jin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranka da ƙaunarta a cikin zuciyarka da girmama shi a cikin ranka da kuma jin kishi akan darajarsa da matsayinsa wallahi ko tallarka da azuminka ba su kai ka aljanna ba wallahi wannan yana iya kai ka aljanna manzon Allah abin wasa ne in dai ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmamawa ta gaskiya wallahi manzon Allah yace anta ma'a man ahbab kana tare da wanda kake kauna duk da cewa tallaka da azuminka ba zai kai ya iya kai ka matsayin ka zauna kusa da manzan Allah ba aljanna wallahi kaunarsa tana iya kai ka matsayin zama kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani yazo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi da muka faɗa yana cikin sahih bukhari da muslim wani yazo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ina matukar kaunarka yace ina zaune a ƙauye ne amma tsananin ƙaunarka yana sa ba zan iya zama ba sai in tashi in zo in ganka in na zauna a cikin mutane da iyalai na bana jin nutsuwa sai na zo na ganka sai in ji kwanciyar hankali da nutsuwa yace amma ko na zo na ganka sai in tuna da mutuwa ni zan mutu sai in daina ganin ka ya rasulullah kai ta yiwu ka tafi ka bar ni in daina ganin ka ya rasulullah idan mun mutu gaba ɗaya aka je lahira ka fi karfi na ba zan iya zuwa kusa da kai ba yayin zan ganka ya rasulullah a nan duniya nake da damar in ganka in cika idona da kai kauna ta ta cikin zuciya gare ka ba ta cika sai na ganka amma daga an mutu zan daina ganin ka ya rasulullah ina jin takaici akan mutuwa ba don ita mutuwa za ta raba ni da duniya ba sai don za ta raba ni da kai ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya saukar masa da wannan aya ta cikin suratul nisa yayi albishir wa wannan mutum ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah ya saukar da wannan aya saboda irin wannan mutum masu ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya kaunace su kuma ya musu biyayya to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima ya cika ni'imarsa a kansu yana tare da annabawa yana tare da siddiƙai yana tare da shahidai yana tare da bayin Allah na gari Allah ya ce ma dalla da samun abokan zama a ce irin waɗannan su ne abokan zamanka ƙaunar ka gare ni ta sa ka zama abokin zama na aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ashe ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana iya sa ka makwabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira wannan shi yasa musulmi suke kaunar manzan Allah ido a rufe ba ido a buɗe ba shi yasa ba za ka iya kwatanta kaunar da kaunar da wani ke iya yi wa wani ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabbani kana ma'i fil janna duk wanda ya kaunace ni zai zama tare da ni a cikin aljanna musulmi ba abun da suke nema a wurin Allah kamar aljanna ba abun da suke nema a cikin aljannan kamar a ce sun yi musahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba mu shi ba ba mu ji sautinsa ba ba mu ga hotonsa ba ba mu ga rubutu da sa hannunsa ba amma muna ƙaunarsa sama da yadda muke kaunar kawunanmu doka muna fatar Allah ya bamu cetonsa mu zauna da shi a aljanna ta ina za mu samu wannan sai ta hanyar mu kaunace shi mu girmama shi kuma mu yi fada da duk wanda ya ce mana zai zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duk wanda ya taba mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gare ya jijjiga wannan duniya ta ruso akan mu mutu akan a taba mana manzan Allah saboda ya fi mana duniyar ya fi mana abin da ke cikinta. ta Abu Sufyan tun kafin ya musulunta yake gaya wa mutanensa yace mara aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammada yace wallahi ban taba gani a duniya yanda ake son wani mutum kamar irin yanda sahabban muhammadu suke son muhammadu ba sallallahu alaihi sallama. waɗannan sahabbai a wurin su muka gaji wannan kauna wannan kauna tana cikin mu ba za ka iya leƙawa ka gano ta ba ba za ka iya gano ta ba sai an tsokane mu shi yasa karka tsokane mu idan kana so ka zauna lafiya wallahi za ka iya taɓa mutum ka kashe shi ka ƙara ka kashe wani yan uwansa duk su ce sun yafe maka ko maganar ta mutu amma wallahi manzon Allah sallallahu alaihi ka taɓa mafi karanci daga cikin mutuncinsa wallahi ba za ka kwana lafiya ba saboda ya fi waɗannan mutane da duk kake tsammani za ka iya kashewa a duniya kar ka ɗauka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda kake son karuwarka ko yadda kake kaunar matarka ko yadda kake kaunar kujerarka ko yadda kake kaunar matsayinka wallahi manzon Allah ya wuce haka a wurin musulmi wani wallahi akan kujerarsa ta siyasa ko kujerarsa ta mulki ba zai iya ce komi ba akan wannan abu kuma zai yi sauri ya ce Allah wadarai ba wai saboda Allah wadarai din a cikin zuciyarsa ba a'a sai don saboda kujerarsa kadai Allah wadarai da wannan kujerar wani yana jin manzon Allah a ranta yana so amma wallahi saboda kujerarsa yana gani tafi karfin a ce ya faɗi wani abu saboda kar kujerar ta jijjiga gare ya shiru ko kuma gare ya yi zage-zage ya faɗi magana amma a cikin zuciyarsa yana jin eh manzan Allah ba a kyauta ba amma ba zai iya faɗa ba to mu wannan ta mu, mun gaje ta ne daga wurin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama. da magabata na kwarai muka gaje ta a wurin iyayenmu kuma haka take a jikinmu wallahi ba za mu rabu da ita ba har zuwa mutuwarmu. bari ka ji kaɗan daga cikin yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi a kan ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib aka tambaye shi aka ce kaifa kana hubbukum li rasulillah sallallahu alaihi wasallam waya kuke kaunar manzan Allah ne Ali ibn Abi Talib yace kana wallah habba ilaina min amwalina wa auladina wa aba'ina wa ummahatina wa min al-ma'il yace wallahi muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da yadda muke kaunar ƴaƴanmu da iyayenmu maza da mata yace da ma yadda muke sama da yadda mutum idan yana tsananin jinkishin ruwa ya samu ruwan sanyi yana karkarwa zai sha ya ce wallahi sama da haka muke kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tuna da yadda Abubakar ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin rayuwarsa gaba daya kaunanta ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta sa ya sadaukar da dukkan abin da ya mallaka ya musulunta yana da kuɗi yana ɗaya daga cikin waɗanda jarinsu da tattalin arzikinsu ya fi na kowa yawa a maka amma wallahi sai da ya zama dukkan abin da ya mallaka a kan manzan Allah sallallahu alaihi ya kare kaf tun yana mallakar kudin da za a ce ya mallaki adadi kaza har sai da ya dawo yana da 0% na dukiyarsa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ya taba dauko dukkan abin da ya mallaka a duniya ya kawo gaban manzan Allah sallallahu saboda manzan Allah ya ce a kawo haka wannan abin duniyan ba komai bane a wurinsa ballantana kuma ranta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan yi hijira mutane su kama hanya su tafi da yawan mutane suka yi ta gaba suka yi ta tafiya gaba abubakar ya zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar tafiyarka yace ina nan tukunna yace to ni in yi gaba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-sufba tare da kai za mu tafi Aisha ta ce Abubakar ya dawo ranar ya kwana bai bacci ba saboda farin ciki yana kuka saboda manzan Allah ce tare da shi za a tafi. Wannan manzan Allah da muke magana a wancan lokacin fa ne the most wanted person on earth. Duk duniya ba wanda ake nema a kashe wanda ya fi kowa hadari ka zauna kusa da shi. babu kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma abokar ya kwana yana kuka saboda murnar annabi ya ce tare za su tafi in za a taba a taba shi wannan shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya abubakar ya ce na kasa nutsuwa ana neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi wani ya hawo doki ya harbo kibiya daga inda ba mu sani ba yana nema ya kashe shi domin an ce ka zo da shi ko da rai ko a mace za a biya ka maƙudan kuɗi ya ce ina tafiya sai in tsaya ta bayansa sai in ji kamar za a harbo ina tsaye ina tattare shi can sai in tuna to idan wani ya harbo ta gaba fa sai in koma gaban Kin sai in ji gaban bemun ba kar wani ya harbo ta gefe sai in koma gefe in ji ta hagu in koma hagu manzan Allah ya ce me ya faru ne baka nutsu ba ya ce wallahi ya rasulallah ba zan nutsu ba ji nake kamar za a harbo wani abu ya same ka manzan Allah ce kana ji cewa idan wani abu zai same ni ka fi so ya same ka kamun ni ya ce kwarai ee wallahi ya rasulallah yace wallazi saka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya na fi so ko me zai same ka ya same ni ya zama babu ni kafin in ga bakin cikin wani abu yana samun ka suka isa kogon nan inda annabi sallallahu alaihi ya kuya tare da shi za su shiga shi ya rasulullah ba za ka shiga wannan wuri ba sai na shiga nayi clearing in akwai abun tsoro ya same ni kafin kai ka shiga sai da ya shiga ya duba ya tabbatar ba komai kafin ya ce tafaddal ya rasulullah wannan shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Umar dan Khattab da Usman ibn Affan ka tuna da yanda suka kare a ranar da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ka tuna da karfin hali irin na Umar ka tuna da mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda tsabar karfin halinsa idan ya kama hanya yana tafiya ko shedan ya ganshi wallahi sai ya canza hanya ma talaka umaru fajjan illa talaka shaitanu fajjan gaira fajji ka tuna da irin karfin hali irin na umar ranar da ya musulunta ya zari takobi ya ce duk wanda yake so matarsa ta ta kaba duk wanda yake so uwarsa ta haifi wani gani nan zan yi hijira duk wanda ya ga dama ya bi ni in ya isa haka umar ya isa ba wanda ya taba shi amma da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wallahi sai da ya zari ya fita a cikin hayyacinsa kamar wanda ya sha kwaya ya zare takobi ya ce zan kashe duk wanda ya manzan Allah ya rasu abar kauna ne kawai ba zai iya kontrolin din kansa ba bafin kowa ya taba shi ba an ce ya rasu ne in ya rasu wa ya kashe shi Allah ne amma yake ji a ransa cewa ya fita a cikin hayyacinsa har yana ce zai kashe mutum in an sake cewa ya rasu don Allah kai kuma yaya za ka yi idan wani ya zagi manzon Allah a gaban ka. saka ina so mutane su auna fushin ne yayi yawa ba wai ba a so a bi doka ba ne ba wanda ya fi musulmi a najeriya bin doka ba wanda ya fi musulmi a najeriya haƙuri ba wanda ya fi a cije shi ya haƙura kamar musulmi amma ba za mu iya haƙuri bayan aka zaki manzon Allah don haka in kuna so ku hana mu ɗaukar doka da hannunmu to ku hana masu dagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wallahi idan suka yi ba za mu iya hanawa ba manzan Allah sallallahu alaihi zamanin sa a zamaninsa wani mutum makaho ne yana da wata baiwa da yake tsananin ƙaunarta tana kula da shi iyaka kula kuma ta haifa mata ƴaƴa guda biyu ce kan lu'lu'ain waɗannan ƴaƴa in ka gansu ni na ɗauke su kamar lu'u ne kuma tana da ciki za ta haifa masa wasu amma tana zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana hana ta za ta ce manzon Allah kaza ya ce mata Debora ki daina manzon Allah kaza Debora ki daina Debora ba na so idan ana magana akan wani abu ayi amma ban da Muhammadu Rasulullah Debora ta ƙi ta daina don aka wata rana da daddare ta zage annabi sallallahu alaihi wasallama yace wallahi tsananin kishin manzan Allah sallallahu alaihi ya yasa ya fita a cikin hayyacinsa bai iya jira gobe ya yi ya kai ta ƙara wurin manzan Allah a mata hukunci ba ya ɗauko laujensa ya danna a cikin ta ya burma Manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ina wanda ya aikata wannan abu ya tako da kansa aka rarrafo shi zuwa gaban manzan Allah ya ce ni ne ne haka ya rasulullah me yasa zaka kashe ta ka san munin kisa ka san yadda na hana kisa kuma na hana ma kashe mace ya ce wallahi ya rasulallah tsananin kishi a kanka zagin ka take na hana ta ta sake na hana ta ta sake don haka tsananin kishin ya sa bayan idona da ke rufe kwakwalwa ta ma ta rufe ba zan iya haƙura ba shi yasa na farka cikin ta har sai da ta mutu manzon Allah sallallahu alaihi ce ala ishhadu anna damaha hadar wato ya ku mutane ku zama shaida jinin ta ya tafi a banza ya tafi banza don haka an kashe Debora a banza wannan ne matsayin mutum wata mace daga cikin yahudawa kamar yadda Aliyu ibn abi talib ya rawaito wata mace daga cikin yahudawa ta kasance tana zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani yayi fushi ya shaƙe wannan mata ya makure ta ta kasa numfashi sai da ta mutu ya jefar da gawar a wurin aka zo aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah ya hana kisa kuma ya hana kashe mata amma da aka ce ta zage ka ne manzan Allah sallallahu alaihi ya ce an yi daidai ai ya hana su ɗaukan doka da hannunsu duk wanda ya kama ɓarawo baya yanke masa hannu baka taɓa jin an yi haka ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka taɓa jin wani ya kama wani ya yi zina ya jefe shi ko ya masa bulala ba baka taɓa jin wani ya yi kazafi wani ya kwantar da shi ya masa bulala tamanin ba dukkan sai sun kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi fushin su ba za su iya rikewa har a kama mutum a kawo shi gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in dai ya zagi manzon Allah ne wannan shine abu muna bin doka kuma muna so a bi doka amma matsalar ita ce ba za mu iya haƙuri ba duk wanda ka ya ce zai iya haƙuri wallahi ba mai imani ba ne wallahi mutum ba zai taɓa iya haƙuri ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zaga a gabanka sai dai in ba abin da zaka iya don haka ta habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce duk yanda kake tsammani shi yasa akan wani abu ya taba shi sun yarda ba kawai ya taba su ba ya kare su gaba daya ka dubi abin da ya faru a yakin Uhud Abu Dujana ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaki yayi yaki yayi yaki har karfinsa ya kare duk wanda ya zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gama da shi Abu Dujana ya ga an fara harbo goki ta sama yana jin tsoron ya samu manzan Allah sallallahu alaihi ya ɗauki silkensa wanda yake kare idan an harbo kibau kibiya kar ta same shi ya kare manzan Allah sallallahu alaihi ya juya da baya ya tsaya duk abin da aka harbo yana dukan bayansa yana dukan wannan silken kar ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke wa manzan Allah wata mata da ake ce mata Sumaira Sumaira aka kashe mata ɗanta a yakin Uhud tana cikin waɗanda suke nasin ɗin mutane idan wannan ya yi rauni ta mata ta sa masa magani wannan ya jikkata a bashi magani wannan a kula da shi sai aka zo aka ce mata an kashe ɗanki ta ce ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi sallama ai yaki yarin caɓe sai ta ce ina manzan Allah aka ce an kashe ɗanki ta ce ina manzan Allah aka ce an kashe babanki ta ce ina manzan Allah aka ce an kashe wani ɗan uwanki ta ce ba zan taɓa nutsuwa in daina tambaya ba har sai na ga manzan Allah aka ce huwa bi khair ta ce wallahi ba zan yarda ba sai na gan shi da idona an kashe ɗanta ku tuna da uwa da ɗafa za ta malam ka san yadda uwa take ƙaunar ɗa duk inda ka ga uwa tana cikin inda ake gobara wuta ta kamo wallahi za ta jefo ɗanta ita ta ƙone ɗan in ya zo ya faɗo shi ya rayu wannan shine ƙaunar uwa akan ɗanta mafi ƙarancin misali da zaka iya bayarwa akan yadda uwa take son ɗanta kenan amma wannan matar har an riga an kashe ɗan ta damu da gawar ɗan ba tana ce ina manzan Allah aka ce manzan Allah lafiya ta ce ban yarda ba har sai na gan shi da idona sai da ta je ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce ya rasulallah kullu musibatin ba ba'daka ya rasulallah jalal ta ce duk wata musiba idan bayan ka ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mai sauki ne tun da dai kai ba a taba mana kai ba in yaso kowa ma a taba daga bayan ta dawo tana ce ina gawar dan nawa wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a wurin sahabbai don haka su sahabbai da dukkan muminai suna ƙaunar manzan Allah ne sallallahu alaihi a ko'ina a koyaushe a kuma cikin kowane hali wallahi ma tala'at shamsun wala gharubat Ila wa hubbuka makrunun bi anfasi wala jalastu ila qaumin uhaddithuhum illa wa anta hadithi baina jullati wallahi rana ba za ta fito ba rana ba za ta faɗi ba har sai ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi tana cakuɗe da numfashin mu shigarta da fitansa kuma ba za mu taɓa zama a ko'ina mu ambaci wani ba sace ambaton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine akan gaba sama da ambaton kowa shi sa kaunar manzan Allah sallallahu alaihi ta sa yana da wata irin darajar da ɗan adam baya tuna wani aibi akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ya jingina aibi a kansa mutum zai ga wannan mutum hukuncinsa kisa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya da aibi ta kowace fuska a babin dan adamtaka wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka magana ta ƙarshe ita ce menene ya jawo musulmi suke ɗaukar doka a hannunsu kuma me za a yi saboda a hana ɗaukar doka a hannun musulmi idan an musu irin wannan ni dai na tabbatar da cewa kafin musulmi su ɗauki doka a hannunsu su ƙona wani don ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu dubun dubatan waɗanda suka saci takalmi ko su saci waya ko su saci kuɗin da bai taka kara ya karya ba wanda bai kai nisabin da a musulunci za a yanke hannu ba amma a ɗaura taya a ƙona su amma ba za mu ji duniya ta yi Allah wa dare ba babu wani daga cikin muface ya taɓa ganin video clip na wani da aka taɓa ɗaurewa a ƙona sawa'un ya yi satar da gaske ko bai yi satar da gaske ba sawa'un satar yayi ta saboda tsanani ne da ya ji a san gwamnati ta ki bashi abinci ya sa ya sata ko kuma saboda tsanani ne na rashin abin da zai yi na sana'a ya sa ya yi satar amma duk da ka za a kona shi gwamnati ba za ta ce komi ba amma yau gwamnatin najeriya tun daga kan har zuwa har zuwa kowa da ya buɗe bakin ta yana cewa allah wadarai akan cewa an ƙona debora bayan ta tsokane mu idan aka ƙona mutum don ya yi sata a Legas ko a wani wuri ya yi satar nan fawa mutum ɗaya ne kuma ta yi wanda aka masa sata in aka kama wancan zai ce ya yafe amma su kona Najeriya ba za ta ce Allah rai ba amma wannan mutum fa ba ya tsokani wani bane ba ya tsokani wata ba ya tsokani mutum ne fa sama da miliyan ɗari da suke Najeriya musulmi sama da mutum biliyan ɗaya da rabi da suke duniya ya tsokana amma a ce Allah wadarai da wanda ya kashe ta yanzu don Allah ana so mu zauna lafiya sannan musulmi a Najeriya idan akan irin wannan idan kuna so nan gaba in an zage annabi sallallahu alaihi sallama mu ɗauka mu kai shi gaban hukuma to ga sharaɗi ga sharaɗi idan kuna so nan gaba idan an kashe idan an zage annabi sallallahu mu ɗauka mu kai gaban hukuma to daga an kai shi gaban hukuma a yi musu irin abin da mu ma za mu yi musu hukuma ta yi aikinta a kansu ta kashe su saboda ya zama dalilin da zai sa wani kan ya ƙara to nan gaba duk wanda ya zamu kai shi gaban hukuma amma ba mu yarda da gwamnatin najeriya ba ba mu yarda da hukumar 'yan sandan najeriya da za mu miƙa mata wanda ya zagi manzan allah ba ba mu yarda da hukumar ss ta najeriya da za mu miƙa musu wanda ya zagi manzan allah ba ba mu yarda da hukumar sojojin Najeriya da za mu muka musu wanda ya zagi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama saboda a shekara ta dubu biyu da goma sha uku, a watan Septemba uku ga wata an kashe janar alkali janar ne na soja amma har yau ba mu ga an kawo wanda ya kashe shi an kashe shi ba kuma yana matsayin janar na soja ba a kashe shi ba yanzu sai wani ya zagi manzon Allah mu ɗauke shi mu miƙa wa soja ko ɗan sanda a nan Najeriya ta yi ta yin Allah wadarai na baki a ranar 15 ga watan Agusta 2021 da ya wuce bayan an kashe musulmi guda ashirin da biyu an kona su a suna hanya za su tafi sun bin hanya ne aka kashe su aka yi ta yin Allah wa dare an ce an kama mutane amma har yanzu an nuna mana me aka yi wa mutanen da aka kama ta ya za a yi mu kama wanda ya zaki manzon Allah mu miƙa muku a shekara ta ranar sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da bakwai an kashe mana malamin mu shek Jafar Mahmud Adam Najeriya ta ɗauka da ɗumi akan a kamo waɗanda suka yi wannan kisa an kamo su an kashe su ta ya za mu yi mu miƙa muku wanda ya sa zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara da muke ciki ta 2022 a watan Januwari an kama mutumin da ya yi kidnafin ɗin hanifa abubakar kuma ya kashe ta kuma duk duniya ta san da wannan labari an kashe shi ana jinsa a kotu ya ce karya ake masa kuma an ce waye kawo hujjojinsa a irin wannan gwamnatin ne za mu kama wanda ya zaki manzon Allah mu miƙa muku wallahi ba za mu miƙa muku ba don haka idan kuna so mu rinka ɗauka mu rinka bika doka a hannunku kai mu rike a hannunmu to ku rinka ku aiwatar da waɗannan abubuwan da muke bin ku bashi shine za mu san da cewa da gaske za ku iya aiwatar da doka amma wallahi babu wani musulmi da yake jin cewa in an kama wanda ya zagi manzan Allah aka mika shi za a masa hukunci wannan shi sa musulmi suke ɗaukan doka a hannunku don haka muna cewa matasa su daina ɗaukar doka a hannunsu muna cewa matasa su bi doka amma muna cewa masu doka su kiyaye doka muna cewa masu so su abi doka su kuma su kiyaye doka kuma su sa doka ta yi aikinta kuma duk wanda aka kama ya yi laifi mu ga an yi masa hukunci wallahi idan kuna so a zauna lafiya ai daga bayan lokacin da aka yi wannan abun yanzu haka an ci gaba da kone-kone a sokoto kuma ana tsoron wannan abun zai iya escalating ya shiga waɗansu wuraren idan kuna so a zauna lafiya ku saki waɗanda kuka kama wallahi na tabbatar da tunda an riga an kashe wannan yarinya inda a lokacin aka ce a bude makaranta a ci gaba da jarabawa ba abin da musulmi za su ci gaba da yi saboda magana ta kare wanda ya musu laifi sun gama da shi amma da kuka ce faɗan ba na ta bane kaɗai na dukkan ku ne kan ta yi magana wace ce ta yi magana har an samu gwamnati ma tana magana jami'an tsaro suna ta kame kame wallahi ba kwa a zauna lafiya wallahi ba kwa a daina wannan matsala haka muna kira akan ku kusaci waɗanda kuka kama kuma ku yi Allah wadare da abin da Debora ta yi ku yi Allah wadare da duk wanda zai sake irin wannan amma wallahi muna jan muku kunne muna gaya muku cewa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulmin Najeriya sun yadda su iya karewa Allah ka ƙara salati da salama ga Muhammadu Rasulullah Allah ka ba mu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shaida cewa muna kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yanda muke ƙaunar kawunan mu sama da yanda muke ƙaunar iyayen mu sama da yanda muke ƙaunar ƴaƴan mu sama da yanda muke ƙaunar iyalan mu sama da yanda muke ƙaunar gwamnatin Najeriya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الدكتور جماعة ثورة